manuniya. Shugaban ƙasa ba zai yaƙi da Nijar ba sai ya kawo a majalisar dattijai kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaƙi ba shi bane mafita to don haka magana yaƙi ke ga babu ta ta riga ta mutu mutu Ɗaya daga cikin sabbin matasan 'yan majalisar dattijan tarayyar Najeriya daga jihar Sokoto, Sanata Ibrahim Lami na jam'iyyar APC kenan ke cewa a dai kwantar da hankali domin maganar kai hari Nijar fa ta riga ta ƙare yanzu babu wata maganar barazana. Game da halin da jamhuriyar Nijar ke ciki sakamakon juyin mulki kuwa masana ne ke ci gaba da tattauna batu batutuwan da suke ƙara bayyana. Kasa dama wanda bata ɗaukan yaunin kanta in ya zamana a yanzu a ci komai da dole talaka ya ji a jikin shi. Ana magana ne cewa su waɗannan sojoji da su ake ba wai da talakawan Nijar ba. Game da maganar makalƙalin ma'aikatu ga ministocin da aka tantance aka tura wa shugaban ƙasa Tinubu kuwa wani mai fashin baki akan al'amuran siyasa barista Muhammad Ibrahim Zariya ne ya ce a gaskiyar magana akwai batutuwan da aka bizne kuma su ya kamata su tattuna. Yanzu ya za kawo wanda ya gwamna a Zamfara state kuma kowa ya san yadda harkar tsaro ya taɓarɓare sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro to me zai tsari. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa duk safiyar Juma'a kafin fitar rana. Shiri na ɗari da talatin da ɗaya cikin jerin shashiren manuniyan da ke ɓamɓare ɓamɓorin ɓoye-ɓoye babu wani kwana-kwana. Mai yiwa kuma ƙoƙarin kwashe kwanar kwana-kwanar ce kuma ta sa maganar cire tallafi ke ci gaba da jawo hankalin masana. Dabta Lawal Habibu Haya ɗaya daga cikin malaman manyan makarantu a jihar Kanawa. Adamawa kuma mai fashin baki akan al'amuran tattalin arzikin da ya ce cire tallafin mai a Najeriya fa babu wani abu da ya haifar wa talakawa in ban da fitina. Komai rashawa komai lalacewa ɗan Najeriya ya sani yanzu da yake ji a jikinsa cewa tallafin nan komai kankanta yana zuwa gare shi yanzu da aka yayi gaba ɗaya ai shi ya fi ji a jikinsa kuma idan gwamnati da ta ga dama ba sai ta rusa wannan tallafin ba za ta iya yin maganin abin bukas yana nuna gazawar gwamnati a kan cewa waɗansu mutane tsirari za su amfana ta wani hanya ta tallafi da gwamnati ta niyya ta taimaki jama'a a baya ana ta magana cewa ita gwamnati tana kashe kuɗaɗen nan ne waɗanda ya kamata a ce an yi wasu aikace-aikace na raya ƙasa. Ai talauci idan mutum aka talautar da shi to komai yawan titi da asibitoci ba za su amfani da shi ba. Wanda kuma abin da muke a magana a kai yanzu shine talautar da mutum wato mana cewa ba shi da wani yunkuri na kansa baya iya ci da kansa. Kamar da yadda mafi akasarin 'yan ƙasa suka riga suka sani a ƙarshe shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya tuttura ma'aikatu garan katakafatanin ministocin da aka riga aka tantance sai dai kuma fa da Kaduna. Mafashin baki kan al'amuran siyasa barista Muhammad Ibrahim Zare ya ce wannan rabuwar na ma'aikatu ga ministocin tare Nigerian dai a iya kallon shi a matsayin rana zafi kuma inuwa kuna. Gaskiya wasu inda aka tura su gaskiya ya zo mana da abun mamaki musamman ka kalli ministan babban birnin tarayin Abuja inda aka kai nisan wiki kuma gaskiya bai kamata a ci irinsu ne ake ba su muhimman wurare kamar babban birnin tarayya ba wanda ta haɗa jinsi kala-kala gani da yadda ya mulki a jihar Rivers. Na biyu ka duba kuma inda aka haɗa ministoci guda biyu 'yan yanki ɗaya a matsayin ministocin tsaro na Muhammadu Badaru tsohon gwamnan Jigawa da kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matola. Yanzu ya za kawo wanda ya gwamna a Zamfara state kuma kowa ya san yadda harkan tsaro ya taɓarɓare sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro to me zai tsari. Na uku kamar jihar Kano ita ta ba shugaban ƙasa ƙuri'a a matsayin na biyu in ka cire jihar Lagos amma a ta ƙananan wannan ministoci wannan bai yi ba gaskiya sai jihar kaduna mu kuma an ba mu jabe take tun daga yanda aka yi an wartaka wancan ba ainihin bashi ministan ba an tozarta shi amma kuma in ka duba muhimman ministocin da an kai su kudu maso yamma ne wato south west ba bakon abu bane maganar matsalar matsananciyar matsalar tsaro musamman ma dai idan aka ce lokaci irin wannan na damuna ɗaya daga cikin matasan yan masarjan tare Najeriya dan shekaru 44 sanata Ibrahim Lamido daga jihar Sokoto ya ce maganar matsalar matsalar tsaron ce ma fa sa ya shiga harkar siyasa musamman ganin yadda 'yan bindiga suka tafka wa al'ummar shi barna. Wallahi wannan hali da eh, mazaɓata take na waɗannan ƙananan hukumomi guda takwas tun daga harko shi a dalili na shigowa ainihin siyasa domin irin yanayin da na gani ana fuskanta na tsaro. waɗannan mutane sun kwashe dukkan dabbobi duk arzikin mutanen namu sun kwashe shi yasa sai yau ya kamata in shiga in bada gudunmuwata ko da za mu samu sauki a wannan haraka na tashin hankali na su bandits ya zuwa yanzu matsaloli na tasowa daga Nijar. Me kake shirin yi ne ko da an waye gari mutane sun kwararo sun shigo cikin sakwatan nan a wannan yanayi da ake? Eh to ai wannan matsala da kuke gani tana faruwa a Nijar insha Allah kamar an kawo ƙarshen ta saboda na farko dai shugaban ƙasa ba zai yaƙi da Nijar ba sai ya kawo a majalisar dattijai sannan ya kawo mamu kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaki ba shi bane mafita su don haka magana yaki ke ga ta ta riga ta mutu mutu in rashin kunya da rashin daidai shi wanda ya ku ya yi shi amma kuma ba zai sa a yaƙe su ba sai dai a bi ta hanyar lalama a kai ƙarshen wannan matsalar. ta sai dai kuma tuni su 'yan nijar din irin su sakataren labaru na gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridu a jamhuriyar nijar malam suleiman umar bura suna ganin juyin mulkin nijar fa ya jefa ƙasar cikin damuwa saboda kasancewar ƙasashen ƙetaren da ke kaiwa ƙasar tallafi fa yanzu duk sun daina. ita dai halin da nijar take ciki batta iya tahiya da kanta kamar taimakon da muke samu daga sauran kasashe na duniya ya Allah bashi ne ya Allah taimako ne shine ake gangama a yi aiki na yau da gobe to yau duk inda aka ce an yi kudita sai ku ga su wannan partner kin sun tsaye da wannan tallafin hal ya ta kai ga ayyukan jin kai su ma sai ji an ce an kenan kasa dama wanda batta daukan yaunin kanta in ya zamana a yanzu a ce komai an da dole talaka ya ji a jikin shi muna kyautata zaton cewa eh, masu hannu da shuni da su wannan kin shugaban da suka ɗauki mulkin za su yi kokarin su dan saboda a ce eh, abin da yake tahiya na yau da gobe dai da sauran wani abubuwa na hakkin ƙasa kasa a ce an samu an tahiyar da su musamman ma harka ta tsaro harka ta lahiya ilimi da duka sauran abubuwan da za a talaka ya ci gaba. Mai yiwa kuma wannan ya sa ɗan jaridan nan da kan yi fashin baki kan al'amuran da kan kai komo a ƙasashen ƙetare Malam Ali M Ali ya ce ai babu da za a yi ƙasashen duniya su bar sojoji su rinka yi wa zaɓaɓɓun shugabanni juyin waina. Na farko dai shi kansa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya janye maganan nan cewa ba za a nuna ƙarfin soji wannan an janye wannan maganar abu kuma nan biyu shi shugaba bola tinubu ana ganin shine shugaban wannan kungiya ta tattalin arzikin afirka ta yamma to a matsayinsa ne yake faɗa da yawun su ƙasashe goma sha shida ne suka haɗu suka yi wannan kasashe ne wanda suke da zurfin tunani kuma abin da aka hanga shi ne cewa yadda ake hamɓar da halattattun gwamnatoci in ba a yi tufka hanci yanzu ba wata rana za a wayi gari a tarar cewa soja duk wanda ya ya miƙe kafarsa ya ga dama sai ya hambar da halattaccen gwamnati kuma a lokacin da ake ganin shi mulkin soja ba kasafai yake haifar da mai ido ba musamman kasashen afirka to ya ake wata hanci a irin wannan manzali to yanzu kin ga dai an ɗauki matakai na ɗaya daga ciki shine matakan sa takunkumin kada tattalin arziki kuma saɓanin abin da mutane suke tunani ana magana ne cewa su waɗannan sojoji da su ake ba wai da talakawan Nijar ba. iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu fin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku saba'in da tara ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman murna. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da ya Sulmuminu Barman Jamhuriyar Nijar da Mahmud Ibrahim Kwarin Jihar Kanawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga ko'ina ni isa lol ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kone mako idan allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya